radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayansa sai mu kawo muku shirin na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa nan tafiye kamar yadda aka saba. Da fatan mu ya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bar mu saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyu ga watan Janairun shekara ta 2022. wanda ya daidai da tara ga watan da thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 116 suka gabata a rana irin ta yau sarki din kajar na kasar iran ya amince da kafa kotu a kasar ta iran a karan farko kafin haka dai manyan malaman addini waɗanda suka hada da aitullah tabatabai aitullah bahani sun yi zaman dushen a hubbaran sai da abulazim alhassani wanda yake gararai a kusa da birnin tehran domin tilastawa sarkin amincewa da bukatar su bayan amincewarsa aka kafa kotuna waɗanda ake kira da gidan adalci a lokacin hakan kuma ya sanya zaluncin sarakuna da suke wa mutane a kasar iran ya rugu matuƙa kamar kuma mutane za su iya kai ƙara akan duk wani abu wanda ya shafi rayuwarsu domin neman haƙoƙinsu a kotu wanda malamai masu adalci suke jagoranta masu harko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau a dai lokacin da juyin juhali yake gab da samun nasara a kasar iran marigayi imam kuma ya bada umarnin kafa a majalisar juyin juhali wadda ta kunshi manyan malamai masu jagorancin gugurmai yunkurin al'umma da kuma masana da malaman jami'a ayyukan majalisar dai sun hada da tsara yadda za a kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar iran da kuma kafa gwamnatin wucin gadi kafin gudanar da zaɓen raba gardama sai kuma bayan samun nasara majalisa ce za ta rubuta sabon kunnen tsarin mulki a jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kafa majalisar shura ta farko wanda hakan ya baiwa mutanen kasar iran damar samun sahihin wakilci a majalisa da da kuma su ne da kansu bisa zaɓin su za su zaɓi 'yan majalisa waɗanda za su wakilce su da ƙarshen masu wari ko kusan cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha biyu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta aukawa haiti da ke yankin caribbean mutane kimanin dubu ɗari uku ne dai suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan kuma wasu duban ɗaruruwa suka rasa gidajensu wannan girgizar kasa dai ita ce mafi muni a shekarun baya bayan nan bayan wannan girgizar ƙasar dai komai ya tsaya cak a faɗin ƙasar ta haiti har tsawon kwanaki ƙasar haiti dai tana daga cikin ƙasashen yankin caribbean wanda suke fama da matsaloli na tattalin arziki inda ƙasar ta fi dogara da irin taimakon da take samu daga ƙasashen ƙetare.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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa da 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanun so. an sake zaben amina muhammad 'yar najeriya a matsayin mataimakiyar babban sakatar majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar habasha da gaggawa a ƙasar lebanon kuma kotu ta hana gwamnan babban bankin ƙasar fita daga ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran a jiya talata ce aka sake nada amina muhammad ta tarayyar najeriya a matsayin mataimakiyar babbar sakatar majalisar ɗinkin duniya a wa'adi na biyu jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa shugaban muhammadu buhari ya aike wa amina muhammad saƙon taya murna da sake ta a wa'adi na biyu sannan ya gode wa babban sakatin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da zaben da ya yi wa amina a karo na biyu mr femi adesina kakakin fadar shugaban ƙasa ne ya bayyana haka a jiya ya kuma ƙara da cewa shugaban ya gode wa babban sakatin majalisar ɗinkin duniya da sake ba ta wani dama don yin hidima wa ƙasashen duniya a wannan babban mukami na mataimakin babban sakatin majalisar ɗinkin duniya amina muhammad dai ita ce ministan kare yanayi a gwamnatin shugaba buhari kafin a zaɓe ta akan wannan babban kujerar sauraro. Mako guda kenan da kisan mutane kimanin 200 da 'yan ta'adda 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara na arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. 'Yan bindigan sun sace wani dakaci da matansa da kuma wasu 'yan Burkina Faso wanda suke aikin haƙar zinari a yankin. Jaridar Premium Time ta Najeriya ta bayyana cewa 'yan bindigan sun farwa ƙauyen 'yar kuka ne a ranar litinin da yamma inda suka sace sarkin garin da matarsa da kuma ɗan uwansa. suka shiga daji da su wa'anda aka sashen dai su ne sarki musa hadiza musa da kuma bawa musa a jere sai kuma a ƙauyen kadauri 'yan bindigan sun sace mata uku da kuma badare guda biyu a garin kuzawa ƙarƙashin lardin ƙarƙashin lardin kadauri a cikin ƙaramar hukumar maruna jihar zamfara wani mutumin ƙauyen mai suna muhammad tasiu ya faɗa wa jaridar premium time kan cewa 'yan bidigan sun sace matansa guda biyu da kuma 'ya'yansa mata guda uku a lokacin da premium time ta tuntuɓi muhammad shehu kakakin 'yan sanda na jihar zamfara dangane da aukuwar wannan lamarin ya ce bai da labari babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci a kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a halin yanzu a ƙasar habasha kamfanin dillacin labaran erna na ƙasar iran ya nakalto kakakin babban sakataren stephen dejarik yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa guterres ya buƙaci dukkanin bangarorin da suke fafatawa da juna a ƙasar da su dakatar da buɗe a juna wuta nan take su kuma ba wa 'yan agaji masu aikin tallafawa majinyata su shiga yankin da ake fafatawa a lardin tigre don taimakawa wa'anda suka ji raunuka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga kasar iraki sun nuna cewa an kai wa wata tawagar sojojin amurka hari a yankin kadisiya na lardin kirkuk daga arewacin kasar kamfanin dillacin labaran esna na kasar iran ya kara da cewa a jiya ma an kai wa wata tawagar sojojin amurka hari a tsakanin yankin yusufiya da kuma mahmudiya da ke arewacin birnin bagdaza kafin haka dai kungiyoyi masu gwagwarmaya da 'yan ta'adda a ƙasar iraki sun sha alwashin koran sojojin amurka daga ƙasar ta iraki wani alkali a ƙasar lebanon ya fidda sammacin hana gwamnan babban bankin ƙasar fita daga ƙasar saboda zarginsa da cin hanci da rashawa da almundahana da kudaden jama'a haisam ezzo wani lauya na masu gabatar da ƙara ya faɗa a tashar talabijin ta aljazira ƙasar lebanon dai ta faɗa cikin matsalolin tattalin arziki mafi tsanani a tarihin ƙasar a cikin shekaru biyu da suka gabata saboda aikata ba daidai ba wanda wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar suka yi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya ke aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shine na mu koma noma wanda mushtaba adam ya saba gabatarwa mu koma noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu cika alkawalin da muka yi muku ne na kawo muku hira da wani daga cikin mambobin ƙungiyar manoma albasa ta afirka daga jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a shirinmu na ƙarshe mun bujiro muku da hirarraki da wasu manoman albasa a birnin agadas na jamhuriyar Nijar, inda muka ji bayanai daban-daban akan halin da sana'ar tasu ta kasance a ciki. Dukkanin manoman da muka yi hira da su sun tafi akan cewa sun fuskanci muhimman matsaloli biyu a shekarar bana dangane da noman na albasa. Na farko shine ambaliyar ruwa. sai na biyu da shi ne wasu su cutuka da suka bulla da suka yi ta'adiyi a kan albasar a dalilin haka albasar da aka samu yawanta bai kai ta shekarun baya ba sai dai bisa wata hikima ta allah albasar ta yi farashi mai kyau a kasuwa inda zai iya cike gurbin asarar da suka yi To a yau ta bakin jami'i daga kungiyar manoman albasa ta Afirka reshen agadas za mu ji, inda muka fara tambayarsa da ya gabatar da sunansa, sannan kuma yi mana bayani a kan yadda kakar albasa ta bana ta kasance ga abin da yake cewa. Assalamu alaikum, ni dai sunana Adam Muhammad, mambar ne na Federation Afirka. Bana za a cewa an gode ma Allah, an gode ma Allah albasa an samu matsaloli da dama na farko kun sani an yi inundation da dama ko ina ambaliyan ruwa ko ina ruwa ya samu mutane ya yi musu banna amma alhamdulillah tun da dai banna ta zo kuma wajen farashi allah ya gyara an samu farashi mai kyau kayanmu ya yi daraja cikin kasuwa amma abin da ya kawo kasuwan nan kanance ne ya yi kadan ba kamar shekarun baya ba albasa ba a same shi ba kamar shekarun da suka wuce tun da akwai ciwo-ciwo da dama da suka zo wasu baki da ba a san da su ba kuma an yi manken take ma ba a same shi ba a lokacin da ake son shi shi ma an samu dan matsala cikin shi kashil akwai abubuwa da dama dai wanda suka hana ya yi yawa albasa ga ruwan nan da aka yi ruwan nan ba son su an yi ruwa da yawa kuma yawancin shi dama ruwa sun tahi da shi wurare da dama in ka zo inda garake ne sai ka ga mota yana biyu wuri babu komi ciki to bayan da muka ji wannan baya daga bakin malam adam muhammad mun kuma sake yi masa wata tambayar a kan cewa ana yin koken cewa albasar bana ta yi kankanta sosai a kwatanta da albasar da ake nomawa a baya mai girma ko me ya jawo haka ga abin da yake cewa mun ga kamar albasar bana kamar kanana ce haka ba kamar bata girma ba sosai abin da ya sa ruwan nan ne ruwa sun mata yawa dole albasa ta yi kanana saboda ruwa ya mata yawa kuma ba ta samu abubuwan da ya kamata a yi mata duka ba ta same su ba mutane ba su da karfi gaskiya shi shine yasa ba ta yi abun gaba amma an gode ma Allah da yake an samu kasuwa tunda bana albasa daya da muka fara saida ta mun fara saida ta shiga uku har a yi layo mai kyau dai wadda tana tahiya nesa muna saida ta har yanzu su shiga ashirin shiga daya. wadda take tahiya nesa amma ana kira dai ga masu taimako masu kama ma talakawa wasu proje-proje dai ana kira gare su dai su kama ma mutane saboda wurare da dama in ba dan an kakkama rijiyoyi sun lalace garake sun lalace su da kansu kenan ba an samu tallafawa haka a samu a dan gaggyara gaskiya da wuya wani wuri yanzu a koma a yi aiki cikin shi in ba dai mutane sun samu tallafawa to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da ci gaba da wannan hirar da muka bude da malam adam muhammad sai dai kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. zargun mu Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sai ya kawo muku mawaka daban-daban da genan nan ƙasar Iran da suka yi waƙe daban-daban da kiɗe-kiɗe. Barin koma gefen haɗa ku da Hussein Kavami don gabatar da waƙar da ya tsara. Ai saurare lafiya. چشم بابا افتاده خار در جولانگه باد خزان افتاده عشق عبرم کین بر خاک را غلطیده واژگون بختم چشم آسمان 头的儿。 پای ره رو به عشقم مرا نشناخت کس بر جبین خواب این آمونشان افتاد نقش سالبان افتادم استوارم سخت چون زنجیر و رسوا پیش خلق همچنان از این دهان در آن دهان افتادم قطره بیرنگ بودم مورش از من گذشت بر سپهر نام چون رنگین کمان افتاده آه سیمی نغمه های سین سوز عشق را این زمان آموختندم که از زبان افتاده این زمان آموختندم که از زبان افتاده madalla da Hussein Kavwami da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an zamu shirin ga lokacin yaran mu a tabe mu a shi na gaba domin mu dauke su a dan waƙe-waƙen amma kafin nan amma idan wani sarrafa shi ne kammala ni ma da gunshin ne fatan alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. سفید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گر زمین گاهی ز آسمان جویم شوی فروا ره تو می پویم بگو کجایی نشان تو گر زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی فرما ره تو می پویم to ma saurare anan zan kwana da ku sai a wace sabar za ku ji mu dauke da sabon shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku nuna lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.